sunana Rabi'u Urkadawa, gidan sarauta. Ina farin cikin shaida muku cewa wannan shiri zai dawo ne a ranar 12 ga watan Oktoba na shekara ta 2024 idan Allah ya kai mu. Da karfe 8 da rabi na kowace ranar Asabar a kan tashar YouTube channel mai suna mai shadda Global Resources da kuma karfe 9 na dare a kan tashar Arewa 24 na kowace ranar Asabar. Mun shirya tsaf domin ƙayatar da ku a wannan karan Kada ku manta ku yi subscribing na mai shadda Global Resources da kuma danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun fara ɗorawa.